shi ministan sadarwa na kamaru isa cire bakari ya bayyana cewa les opérations spéciales décidé par le chef de l'État, son Excellence Monsieur Paul Biya. Kamar da shugaban kasa Paul Biya ya ba da umarni, sojojin mu suna nan suna ci gaba da arangama a fagen fama da miyagun kuma za su ci gaba da hakan har sai an ga bayan 'yan Boko Haram din. Cette lutte va continuer en s'intensifiant jusqu'à l'éradication totale du péril Boko Haram dans notre pays. Isa Chiroma ya ci gaba da cewa za su ci gaba da yin hakan har sai sun ga bayan 'yan Boko Haram a Kamaru. An da bi kwanaki ana jan hankulan jama'a kan ba da haɗin kai wajen fallasa duk wani abin ƙi ko shakku kiran da tuni mazauna birnin marwa da suka riga suka ga carrin 'yan boko haram ɗin tun da a makon da ya gabata da taimakon 'yan acaɓa an kama waɗansu da bama-bamai da suka zo da niyyanta da su a masallacin juma'a shi ya sa mai magana da yawon gwamnatin ya ƙara kira. Ya ce, ina kira da sunan mai ƙasa ga al'umman ƙasar kamar baki ɗaya da kuma musamman na 'yan arewa mai nisa da su ƙara mai da hankali kada su gaza wajen ba da haɗin kai ga hukumomi da kuma masojoji ta hanyar ba su labaran da za su taimaka wajen yaƙan 'yan boko haram a ko'ina suke cikin faɗin ƙasar kamaru bayan ya yaba irin haɗin kan da al'ummomi suka riga suka fara bayarwa Isa Cewa Bakari ya yi kira ga kafofin yada labarai inda ya ce, Jean appelle à la responsabilité des médias. Ina kira ga kafofin yada labarai da kada su rika nuna hotunan gawawwaki balle ma waɗanda suka lalace saboda bai dace ba da ingantaccen labaran da al'ummomi za su iya bayarwa za a samu nasara kan 'yan kunar bakin waken al'ummomi kuma kada su razana da barazanan ƙarya da su 'yan boko haram ɗin suke yi musu mamadu danda sashen hausa da amurka a jamhuriyar kamaru